Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkato suna na Fuad Umar kuna sauraron mu on Kibla FM. Alhamdulillah lokaci ya kai da za mu kawo muku episode number 15 na shiri mai suna Kun Faya Kun tare da Sheikh Dr. Idris Abdulaziz du Sentenshi. wanda aka san shi duk duniya da lakabin shi Dr. Tauhidi zai zo ya deliver wannan episode number uh, wato 15 episode na goma sha biyar. Kamar da kuka gan murubuta malaman Allah da malaman banza. Malaman Allah da malaman banza bi ma'ana wasu za su yi abu saboda Allah azza wa jal wasu kuma za su yi domin wasu dalilai daban amma ba interest na musulunci ba ba da bata lokaci ba za mu je mu shigo da dr idris abdulaziz dusantan a aka dr tauhidi ya zo ya ci gaba da aikin allah aikin da ya saba yi muna miji sallama na musulunci muna ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh doctor wa alaikum assalamu wa rahmatullah Mr. Fado ina murna da jin daɗi da jin muryanka Allah akbar muna murna muna murna muna farin ciki da jin muryanka wato Dr. Tauhidi Allah ya kiyaye ka da iyali amin saka maka kuma da alheri wato duniya mutanen duniya al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam na'am ba rana daya da ke wucewa da ba mu samun eh. sakon su dubayya suna turo ma cable FM suna ce wasu ke wanka mu mika maka sallama mu kuma muna amsawa mu ce ka yi kewansu eh. kana mika musu sallama kuma yayi daidai wato abin da ke da ban sha'awa in na gaya musu in na gaya musu dalili eh. abin da ya sa kwana biyu ba su eh. ji mun zo mun yi eh. wannan shiri ba she su yi kabara she su yi kabara she su yi kabara domin abin da ya sa su kabara suna gan kamar malami ne wanda yana ce muku Allah ya ce annabi ya ce kuma ya nemi halalin shi ba ya ci da addini ya zama kashe wando ba she ka karfafa musu gwiwa Allah ya saka maka da alheri gaskiya ne na gode na gode na gode wannan lokacin ga duniyanmu malamai akwai su kala-kala akwai malamai na Allah da malamai kuma eh. na banza na shaidan wannan yana shige ma wasu duhu kaman akwai wanda zai zo ya kira kanshi malami kuma ya yi yayi ya yi abin banza yana kan kaman ai batun addini akwai wanda zai wannan sakaci Dr. ina so a doki wannan abin magana al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kasar mu United States of America wanda suke Nigeria Canada, Europe, South America, Australia da kuma Africa. Kowa ce kujeran shi sun ta kujeran sun zauna kunnuwa bude eh. zuciya kuma bude. Bismillah Sheikh Dr. Idris Abdulaziz Dusan nagode. Bismillah. Na gode.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 shi ba mu iskan da mu shaka komai na hannun su to na muna masa godiya ba ta da iyaka bayan godiya ma Allah madaukakin sarki da salati wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jama'an duniya waɗanda suke bi mu a wannan tasha ta Mr. Fadu wato Kibla FM ina musallama ta addinin musulunci shine assalamu alaikum wa rahmatullah wa barkatu da fata kowa yana lafiya kowa yana lafiya da farko ina sanar da jama'a cewa mun dawo shirinmu da ƙarfin gwiwa da ƙarfin zuciya kamar yadda muka samu hutu tsawon lokaci saboda zuwa gona kamar yadda shi Mr. Fuad ya faɗa cewa abin ƙarfafa gwiwa ne a ce mai karantarwa zai nemi halal ɗinsa ba tare da ya je ya yi raraka ko ya yi maula ko ya kwarin ba to wannan abin alfahari ne wallahi Mr. Fuadu akwai waɗanda suka wuce gona suka gani ina aiki sai su ce malam wallahi kana karfafa mana gwiwa Wadda in ka so za ka ci ba ta hanyar da ka je gona ba in ka so da ka sha ba sai ka je gona ba in ka so da ka sa ba sai ka je gona ba in ka so da ka hau ba sai ka je gona ba amma kaurace ma wannan ka zo gona ka karfafa mana gwiwa ka yi din mu, to ni ma wannan sai karfafa mun gwiwa in ya ‘ya'yana mu tafi to alhamdulillahi kuma amfani ya yi kyawo ga dukkan alama insha Allahu damunan bana ta zama da albarka a gare mu Ko wasu wurare da yawa ba su samu ruwa ba muna fata Allah ya ba su ruwa Allah ya ba su ruwa damuna da albarka Mr. Fuadu wannan maudu'i namu a mutane da yawa abin yana ci musu tuwo a ƙwarya kan yanayin malamai ba da mu ce a Najeriya ba kawai ƙasashen Afirka da wasu wurare a sai dai kuma Mr. Fuadu akwai waɗansu bayan Allah waɗanda muci matasa a daidai wani lokaci sun suna jama'u suna generalizing ɗin dukkan malamai gaba ɗaya wajen saboda jin haushi da suke yi cewa malamai sun danne musu haƙƙinsu ba sa kai kukansu wajen shugabanni sai dai su kai kukan kashin kansu na iyalansu su an su cikin talauci an su cikin yunwa shugabanni na su, ana ɗebe musu dukiya amma malamai kuma suna goya baya ma waɗannan azzalumai shugabanni sai ta kai musu suna zagin malamai ga baki ɗaya wallahi Mr. Fuadu akwai wani bawan Allah na yi bakin ciki da ya zo ga baki ɗaya without exception bidonin sisina bai togar ba wallahi malamai ke tura mu to shine na ce ya kamata ya tofik din ma ya zama cewa babu adalci idan aka yi jama'u aka yi umumi gaba ɗaya ana zagin malamai a'a duk yadda abu ya lalace malamai akwai na Allah duk yadda abu ya lalace ba da arasa da Allah ba Allah bai alƙawarin zai batar da kowa ba Allah bai alƙawarin kowa zai zama bacacce ko kuma zai zama wanda ya ratse ba duk yadda aka yi Allah sai ya tada masu gaskiya kamar yadda daga aiko annabawa tattara wannan bayan wannan wannan bayan wannan don a tsaye da gaskiya eh to saboda haka nan ba da rasa malamai masu gaskiya ba saboda haka yi jama'u ana zagin su ba daidai ba ne tare da cewan tare da cewan kawo hanzari uzuri wannan abun malamai suna da hannu a kai na jawo wannan zagi da munantawa da bakantawa malamai suna da hannu a kai ta ina suke da hannu Mr. Fuadu shine musamman mu a nan Najeriya domin kullum mutum zai yi magana zai yi magana ne akan abin da ya sani a wurinsa a ƙasansa a garinsa in ya shafi gidansu a ce a gidansu to mu ɗabi'an da malamai suke yi a Najeriya yanzu shine a ba mu ce ma a yanzu ba shekaru aro aro a mutanen ƙasar nan sun ba da amana wa malamai ta ina su ba su amana hatta kai ma idan siyasa ta zo malamai in suka ce ai gabar akan yi gabar in suka ce ai yamma akan yi yamma in suka ce ai kudu akan yi kudu in suka ce ai arewa kai duk inda suka ce ayyuhan nasu su yi sukan yi saboda yarda da su amma kuma tafiya ta yi tafiya ah, ƙasa ta shiga irin wani yanayi al'umma ta shiga wani irin wani yanayi ta kai ma matashi zai je ya yi makaranta ya gama ya dawo ba aikin yi wadda suka samu aikin kuma albashinsu in an kasa bukatunsu goma ba dai biya musu ɗaya ba sauran 'yan ƙasa waɗanda ma ko ba su yi makaranta ba ko kuma sun yi makaranta ba su samu aikin gwamnati ba abin da za su ci ma ya gagare su mutane da yawa sun zama barata mutane sun zama maroka da yawa waɗansu yaran mata suna zina don su samu abinci kai matan aure ma na zina don samu abinci wannan abu ya taru ya yi yawa to sai ta kai ma waɗannan mutane suna zargin malamai sai suka ga malaman nan suna facaka da kuɗi manyan motoci manyan gidaje su ne umra su ne aikin haji su ne yawo gidan 'yan siyasa wannan sai bakan kama sauran ɗaiɗaikun mutane waɗanda ba malamai baran su ya ɓaci sai suka fara waiwaye suna duban tafiya nan shin ya yake ne anya malaman nan suna yi wa shugabannin nan nasiha wa'azi kuwa a lokacin da najeriya ita ce ta ƙasa ta shida a arzikin man fetur a ce man fetur lita ɗaya yanzu ya shi kusan naira dubu ɗari takwas da wani abu ta kai ma direbobi yanzu wahala suke idan sun sha mai in suka ɗauki fasinja duk kuɗin sai tafi a mai mutum ya dawo gidansa abin da zai ci ma ba zai kai masa ba na tafiyan dogon da ya tafiya ya tuka mota daga nan zuwa abuja je ya dawo dan abin da zai daru a kansa na mai sai ka ga ba zai masa gida ba in ya tashi ya tafi kano ko mai duguri? in ya dawo in yi lissafin abin da ya kashe na mai sauran ba zai ishe shi abinci ba abu dai ya damu ya damu mutane ya damu mutane sai suna ganin cewa ai wajibi ne ma ba wai ya kamata ba tilas ya kamata malaman nan su je su gaya wa gwamnati gaskiya kasa fa ta shiga irin wani yanayi ga halin fa da ake ciki na rayuwa ya kamata a kawo sassauci a ce kasan mu ta shida a arzikin man fetur arzikin da Allah ya bamu arzikin da Allah ya fitar da ya fitar mana da shi wasu kasashe ba su da wannan arzikin wasu kasashe ba su da wannan wadata a ce sun fi mu walwala kai sai ka dauki laifi bayan ɗaura shugabanni sai ka dora malamai sai suna ganin kamar cewa akwai wani haɗin baki ne tsakanin 'yan siyasa ko kuma shugabanni da malamai kamar yadda yahudawa suka yi har Allah ya tsine musu albarka yace lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam aka ce an tsinewa bani isra'ila a harshen annabi daud a annabi isa saboda menene sun hada kai da shugabanni ana cutan talaka ana kwaransa ba iya zanto ba sa ga shugabanni gaskiya har Allah ya fushi da su ya tsine musu to sai gashi mu ma sai ana ganin kamar cewa malamai fa kamar sun haɗa baki da shugabanni ne kamar ba su musu nasiha to sai suka huce akan malamai to huce akan malamai ɗin suna zagi ba za su ce wasu ba ba ce kungiya kaza ba malamin kungiya kaza ba ko malamai kaza malamai gabaki ɗaya kawai umuman baki ɗaya ake zagi yanzu kawo social media ana nuna su ana zagi to kaga wai hausawa suka ce idan bera yana da sata to da dawama tana da wari me warinta su kansu malamai din? gaskiyan magana gaskiyan magana malamai ya kamata su yi gyara su fito fili su gaya ma shugabanni gaskiya su nuna musu cewa fa talaka ba yadda za a yi ya rayu a irin wannan yanayi a ce yanzu ma'aikacin gwamnati mai ɗaukan dubu sittin ko saba'in albashinsa ba zai saya masa rabin buhun masara ba ko bai fi rabin buhun masara ba ba ma buhu ba fa rabi fa Mr. Fuado to sauran bukatu fa yana so yayansa su yi makaranta akwai rashin lafiya akwai zuwa asibiti akwai sauran bukatu akwai sabulun wanka akwai sabulun wanki ga abubuwa na rututu ya mutum zai yi rayuwa ta kai ma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah gare ka muke gare ka na kuma. mutane sun shiga halkar kana kai ba a jin doriyar malamai kai hasali ma malaman ma kare gwamnatin ma suke kare ta suke kariya suke bata suna bata uzuri to wannan ya jawo ɗaiɗaikun mutane musamman matasa suna tsinewa malamai suna zagin malamai to kaga malamai sun yi kuskure matasa ma sun yi kuskure kuskuren malamai rashin kai bukatun mutane wajen masu mulki sai suna kai nasu su kuma eh, eh, su kuma matasa laifinsu da suke jama'u su hada kowa da kowa da wadda bai da ikon bai da damar ya je ya ga shugabanni shi ma sun haɗa da shi da wadda ba yadda zai ya ga shugaban kasa ko ya ga gwamna ko ya ga minista ba da daman wannan shi ma ba a bar shi ba to kaga Wani al'amari fa ya kai inna naha lalle ya kamata a yi gyara su matasa su rika sara suna duban bakin gatire bai kamata su yi jama'u ba su rika istisna su rika ce wasu malamai wasu ko wasu kungiyoyi ya kamata su yi haka domin abin da ake jin tsoro shine in fa kai jama'u ka haɗa malamai gaba ɗaya ka zaga to in aka samu malami ɗaya mutumin kirki a ciki ka zage shi to fa Allah zai kwato masa haƙƙinsa don Allah bai da zalunci ba don zalunci ne ka zagi mutumin da bai da laifi ka aibanta mutumin da laifi amma wanda ya laifi in ka aibanta shi za a ce shi ya jawo za a ce shi ya jawo saboda haka nan Mr. Fuadu wato yanzu in kana hawa social media ka ga yadda matasa suke drama 'yan komedi su shirya akan malamai to abin ya zama daga ainihin Eh, bad ne zuwa worst abin ya yi muni sosai kwarai kwarai da gaske to shine muke nasiya wa matasa su ji tsoron Allah zagi ba shine mafita ba zagi ba shine magani ba su kai kukan su wurin Allah bayan sun kai kukan su wurin Allah kuma su ma ba laifi ba ne shi nasiha wa malami in malami yana wazi yana nasiha shi ma dan adam ne sai a masa wazi a masa nasiha cewa malamai duk da kuke da daman ganin cewa gabanni har ma lokacin siyasa ta zo ku ce mana ga fatin da za mu yi mu bi ku yi wannan fati din ku ce mana ga jam'iyyar da za mu bi mu bi ku yi wannan jam'iyya din to ya kamata in mun shiga halin kaka na kayi to ku kai ka mu domin mutum bai san ana jin yunwa ba sai shi ma ya ji yunwa mutum bai san ana ishirwa ba sai ya ji ishirwa mutum bai san talauci ba sai talauci ya same shi to in su malamai ba su ji to mutane suna ji su yi kokari su kai kuka to wannan ni ina ga zai zama maslaha maimakon zagi kuma zagin nan kowa da kowa ba a bar malamin kirki ba ba a bar na shaidan ba ba bar mutanen kirki ba ba bar mutanen banza ba wannan daidai ba ne hatta cikin aljanu suka ce wa minna salihuna wa minna duna zalika kunna tsara'ika kidada aljanu suka ce mu kashi biyu ne akwai mutanen kirki akwai mutanen banza akwai nagari akwai wanda ba nagari ba a aljanu fa suka ce daban-daban suke to haka nan cikin mutane ma akwai na kirki akwai na banza to kaga idan kai jama'u kace aljanu gaba ɗaya ba na kirki bane kaga ka zalice su to haka nan mutane in kace malamai dukkan ba na kirki bane ka zage su gaba ke daya kayi zalunci ka yarda eh akwai malamai na Allah akwai malamai na gwamnati akwai malamai na Allah akwai malamai na shedan wanda suka mai da addini abinci addini raraka eh, ilimin su ya zama na raraka ilimin su na na na na azurta kai ilimin su na kai ku bukatun kansu akwai waɗannan amma akwai waɗanda na tabbatar da in suka samu dama suka je kan shugabannin nan wallahi za su gaya musu gaskiya sai dai duk abin da zai faru ya faru za su gaya musu gaskiya domin kamar yadda na faɗa na Allah ba su a karewa mutanen kirki ba su a karewa kamar yadda mutanen banza ba za su kare ba to haka na kirki ba za su kare ba so da hakan nan nasiha nasiha zuwa ga matasanmu ɗaiɗaikunsu su daina hawa social media suna jama'u suna gamewa ga baki suna umumi suna zagin malamai wallahi akwai malamai na kirki akwai malamai na Allah masu tsoron Allah masu zuhudu masu wara'u waɗanda suke tsantsene duniyan nan bata dame su ba ba suna yin karantarwa don samun abun duniya ba ne ba suna karantarwa ne don su tara magoya followers ba wallahi ba haka ba ne nufin su kawai Allah ne su zai kira zuwa ga addinin musulunci su yi da'awa su koma wurin Allah ya saka musu wallahi akwai irin su da yawa suna nan to kaga in akwai irin wannan bai kamata haɗa ga baki ɗaya kuɗin goro duka a zagi malamai a ce yan kwaram ne mutanen banza ne yan iska ne yan kaza ne yan kaza duk irin wannan kalmomi wallahi na ci karo da su wasu ma turo mu ake a ce ma yau fa kaji abin da ake giya wa malamai kaji yadda aka sa malamai a gaba laifin wasu kenan ya shafi wasu a wala tazurwa ziratun wuzira ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu al jazaa al awfa Allah ya ce ba wata rai ba ta daukan laifin wani rai mutum ba wani abin da saka masa sai abin da ya aikata kowa abin da ya aikata shi zai gani wani bai daukar laifin wani uwa ba za ta dauki laifin ɗanta ba Da ba zai dauki laifin mahaifiyarsa ba uba ba zai dauki laifin ɗansa ba Da ba zai dauki laifin eh, eh, ɗansa ba ko da ya dauki laifin babu wannan kowa abin da ya shi za a saka masa to tun da ke haka ne bai kamata in wasu sun yi laifi kuma a ɗora laifin nan akan wadda su ba su da hannu a kayi ba in an yi haka Allah ba dai ya ba in kana ganin an zalunce ka to kai ma fa zalunci ne ka ɗauki laifi ka ɗora ma wadda bai zalunce ka ba yawwa ba daidai ba ne kamar zanga-zanga ne kana ce gwamnati ta ta zalunce ka kai kuma ka je ka fasa shagon wani wadda bai ji ba bai gani ba dan uwanka talaka ne yana neman abincinsa ka je ka ka fasa shagonsa ka ɗebe to idan gwamnati ta zalunce ka ko malamai sun zalunce ka to kai ma ka zama azzalumi kuma kowa za a saka masa kamar mutum ya zo masallaci ne a sace masa takalmi da ya fito bai gani ba sai ce to tun da ni ma an sace mu bari dauki na wani to kai ma ka zama azalimi ka zama barawo yadda aka kama wancan da sata kai ma haka da aka kama ka da sata wanda aka dauka maka wanda ka dauka ba zai zama madadin wancan da aka ɗauka maka ba kai ma sai an azabtar da kai kan sata to haka ne saboda kan nan matasan mu shiga taitayin mu su ji tsoron Allah su rika ɗora abu komai akan sikeli komai akan ma'auninsa yawwa Allah dai bai son zalunci ya haramta ma kansa zalunci ya kuma sanya zalunci a tsakanin al'umman duniya cewa haramun ne bai yarda da shi ba zalunci ko kowane iri ne kowane iri ne in dai sunansa zalunci Allah bai yarda ba ka dauki laifin wani ka dora ma wani ka dauki aibin wani ka dora ma wani a'a wannan ba daidai bane wannan nasiha ce musamman zuwa ga su matasa su kuma malamai waɗanda suke jawo 'yan uwansu malamai zagi to su ma su ji tsoron Allah su tabbatar za a tambaye su ran tashin kiyama haƙƙin da aka ɗora musu na isar da wannan saƙo zuwa ga kowa da kowa gwamnati ne ba gwamnati ba ne mutanen ƙasa ne mutanen wajibin su ne su isar ba tare da bambancewa ba kamar yadda talakawa suke laifi shugabanni ma suna laifi to duka kowa a yi masa nasiha kowa a yi masa wa'azi kowa a faɗakar da shi shi ya sani akwai nauyin da Allah ya ɗora masa kuma za a tambaye shi kada wa'azi ya zanto daban talaka ne kawai ake masa wa'azi su shugabanni gafiya jiki da na bakin ki. wannan ba daidai bane saboda dan abun da da a basu ko abun da suke tsammani dan kujeran hajji ne da estacot ɗinsu ko umura ne da estacot ɗinsu ko bta ɗinsu ya hana su gaya wa shugabanni gaskiya to wannan cin amanan addini ne kuma cin amanan ilimi ne gashi kuma malamai dinnan su ne magadan annabawa kamar yadda manzo Allah ya ce al-ulama warasatul anbiya malamai su ne magadan annabawa ya yi ci gaba da bayani kuma su annabawa sun bar gadon kuɗi ba ne lan yiwuwar da su dinaran wala dirhama annabawa da ba ne ba gadon kuɗi suka bar malamai ba abinda suka bar musu na fiya ilimi mai amfani ilimi mai amfani kuma shi ne wanda aka isar da shi yadda yake ba juya shi ba ba karkatar da shi ba aka isar da shi kamar yadda yake in sako ne na Allah haka isa aka isar da shi in na manzon Allah ne haka isar da shi ba juya shi ba ba karkatar da shi ba ba ƙara ba ba rage ba wannan shine amana ta ilimi yawwa in wa'azi ne ya zama na kowa da kowa ba na waɗansu mutane kawai eh, wasu group ko wasu kilasu su ake musu wa'azi ba wasu groups ake gaya musu gaskiya wasu groups kuma ba a gaya musu wasu classes su ake gaya musu gaskiya wasu classes ba a gaya musu su sun wuce wannan su da sai dai a gaya musu abin da dai musu daɗi abin da suke so to wannan ba karantarwa bane wannan ba karantarwa bane yawa in dai kawai su waɗansu mutane ga sunan abin da suke so shi ake gaya musu a'a in dai gaskiya za a faɗa sai fa ta taɓa kowa sai ta taɓa ma mai wa'azin sai ta taɓa ma mai karantarwa dole in dai in dai wa'azi za a yi tunda Qur'ani yana magana da kowa ne hadisi yana magana da kowa ne ba su zukari ga waɗansu mutane bane kowa da kowa ya shafe shi saboda haka nan Mr. Fuadu gaskiyar magana malamai sun takaita lalle su malamai su dawo tetayen su su kuma matasa su daina jama'u suna zagin kowa da kowa suna cin mutuncin kowa da kowa wannan ba shine mafita ba wannan ba shine maganin cutar da ake ciki ba amma tabbas kamar yadda na faɗa malamai sun taimaka sun yi contribution wajen zagin sun aiki sun taimaka yawwa sun taimaka yawwa Mr. Fadu Nam Dr. Tauhidi eh, a buɗe layi aka buɗe layi dan daɗa expanding ɗin abu a buɗe layi saboda ka san mun daɗe ba mu shigo ba a buɗe layin tambayoyi duk mai shigowa ya shigo Allahu akbar a buɗe layi layin da ka ci a buɗe ba za a buɗe ma wani tajiri ba ne kowa talaka kowa kowaye kowaye kowaye shigo Allah akbar kowa shigo kaga wannan yana cikin wato abinda na yi wani magana shakaran jiya wannan maganan eh. wasu ba su gane maganan ba eh. na ce musu kaman eh. sheikh dr idris abdulaziz dr tauhidi ubangiji azza wajal ya mishi baiwa da alkhairi mai yawa abin da ya sa matasa da talakawa ke kaunan shi in ya zo ya zauna tsakanin su bai nuna musu bambanci ka gane ko ah, babu babu babu to kaga eh, na farko kenan shi yasa bi ma na kaya ka zauna tsakanin talakawa ku yi magana tare ku ci amfanin karatu tare sa'an nan kuma in ka zauna kuma tsakanin attajirai ba su ya su maka rigima su domin sun san ba ka zo neman maula ba sun sani ah, domin sun san Allah ya maka rufa tsiri ka gane sa'an nan kuma she na ce in ka zo ka zauna tsakanin malamai kuma baya a yi wasa da hankalinka eh. domin an sa Allah ya fahimtar da kai wannan rufa ni'ima ne ubangiji ya yi maka to wannan ni'iman kuma da ya yi maka ga ki Allah ya sa kana kana gode mishi kuma kana yada magana kowane ne ka faɗi mishi gaskiya doctor ubangiji azza wa jalla saka maka da alkhairi za mu doko na farko yanzu nan salamu alaikum wa ke kira daga na ke kira Mustapha Ad Nura Isa daga jihar Kano. Daga Kano to Malam Nura Isa, welcome to Cable FM. Uh, ah, Dr. Tauhidi yana nan tare da mu episode number 15 na wannan shiri mai suna kun faya kun uh, tauhidi ne fau tauhidi in ka zo ka karbi ka sha ne ka karbi tauhidi ba gamawa da wani wani abu tauhidi ne ba wani Allahu akbar sai ta dan wa bismillah Dr. Najinka bismillah Malam Nura daga Kano muna jin kamalan Nura Na'am barka Yawwa barka da dare Malam Nura. Ya bayan saduwa. An wani lafiya. Ah, lafiya. lafiya kalau wallahi kalau kalau kalau kalau kalau kalau mun dawo lafiya kalau yanzu a ci gaba da karatu da darasi insha Allah. Eh, ba kama hannun yaro yanzu. Gaskiya ne to Allah ya raba ka da hajiya lafiya. Yawwa, yawwa. to wani tsokaci kake da shi akan maudu'i mu kan topic din mu kaji dai maudu'i mu to wani tsokaci kake da shi. Gaskiya dakta ba abin da za mu ce dai Allah ya saka da alkhairi da irin wannan faɗakarwa da aka yi wa masu zagin malamai da su kansu malaman. Hmm. Saboda a kullum kodewaye eh. muka hau muka ta masu zagin irin malaman nan to na farko muna ɗaukar su cewa ba su san muhimmancin malamai ba farko kenan. na biyu kuma su malaman kamar yadda kai magana wani abu in ka je ka dawo he ka ga su suka janyi wani abu in ka ji haushin zagin malamai in ka duba wata kadiya he ka ga su ma malaman su suka janyo to wannan abu su suka janyo ce dai ubangiji Allah ya kawo mana mafita akan wannan kasa ta mu malaman kuma Allah ya ba su ikon gyara su ma masu zagin su Allah ya kire amin mun gode maka dan wani kira Allah saka da alkhairi mun gode da nura da kano Allah saka salamu alaikum ya suna daga nake kira a dan wa za mu duk wani daban fa ba a maka sallah masu su zarifau an zo ne batun <laughs> tauhidi ne ba wasa mutane al'umman manzala suna da yawa shi yasa da ka samu ka shigo kamar da hankali ka yi magana salamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mr buad na'am malam osman welcome to cable fm Dr. Tauhidi yana nan tare da mu yana jin ka. Malam Usman Abuja kenan. Shi ne. ma ina maka barka ina maka barka Malam Usmanu. Masha Allah. Na'am. amin amin amin amin amin amin amin ya karfafi wannan shafin naka kuma Allah ya cika amin amin amin amin amin ya rabu amin to ina fatan alkhairi na kira ne fatan alkhairi ne to mun gode maka Allah baka da tsokaci baka da tsokaci Usman baka da tsokaci <laughs> ya salam eh, ga wani kira kuma nan assalamu alaikum baka da tsokaci <laughs> eh. wa ke kira daga na ke kira a'a Salamu alaikum. A mai da hankali don Allah ya sunan ka daga nake kira. Sunana Suleiman. Daga ina? Ba su daga muryanka kaɗan, daga ƙara muryanka da kaɗan, ƙara murya daga voice ɗinka kaɗan ya ɗan ƙara ƙarfi. Hmm. Daga Togo. Daga Togo. To Malam Suleiman daga Togo muna jin ka Togolist. Ya taba kira bismillah. Eh na tuna da shi. Ai daga jin muryan sa na gane. Masha Allah. Ina jin ka Malam Suleiman. An daidai da saduwa. Eh, an daɗe wasa duba dai <laughs> ya salam <laughs> da an san togo kenan masha Allah Allah eh, eh. amin ya rab amin ya rab amin amin ya rab amin malam muna taro ko Allah ya sa ka gama lafiya. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah Sulaiman. Allah sa mu gama lafiya dukkanmu. Amin suma malam mun gode muna godiya ma da abubuwa da ake wala Allah ya saka da alkhairi. Amin amin amin. Amin amin malam Suleiman. Amin. Dokta mun gode maka malam Suleiman. Tauhi. Na. Wato Allah ya kara saka maka da alkhairi. Domin abin da eh. ke ciki ne maganan da ka yi bayanin da ka yi yau shi bari jiki ne ya sanyi. domin ka wani magana eh. ka ce gaskiya da kuma fadin gaskiya a wato addinin musulunci sakon nan ba ce ka ba wani bangaren al'umma daya ba Daya ba duka ya Allah ya Allah dakta wannan magana da ka ga babban magana ne babban magana ne babban magana ce abin da ke cikin ne akwai wasu malumma eh. na nan wato akwai waɗanda za su zo su zauna gabansu za su gan gaskiya ba su su fadi musu amma akwai wanda kuma zai zo ya zauna su fadi mishi ma da kara shi ba su tsoron shi shi ba kowa ba ne shi talaka ne bai da wani makami bai da wani ofis bai da manyan motoci bai da manyan wayoyi za a faɗi mishi ne kawai amma wannan wani daban ya zo ya zauna shi an kasa ba faɗi mishi ta ma wannan abin ma wasu malaman nan tsakani da Allah sun shigo da wannan son rai da son zuciya na cikin masallaci ka ga malami ya ga wani dan siyasa ya zo masallacin shi ranan nan ranan shi sake hutuba hutuban da ya kawo zai yi shi sake ya je na wani magana daban domin yana tsoro kar ya fari wani magana da magana kuma zai taba kowa da kuma dan siyasan she ya yi shi yanda dan siyasan da zai ba wurin ya taba wannan babba eh, kada magana ta taba wannan babba bai fadin gaskiya domin bai so ya taba shi she ka gan kaman kafin dan siyasa kuma ya wuce shi a cire mishi manyan manyan kudi kuma ce gashi nan a sai tabarman masallaci a yi kaza sha bayar amma kaga dan siyasa baka fadi mishi gaskiya ba amma ka fadi mishi maybe bai sai tabarman amma ubangiji ya kawo anyan tabarman ya kawo ko dan siyasa bai kawo ba ubangiji ya kawo ya kawo da musulunci da musulunci ya zo duniya wani dan siyasa ke sai ma musulmai tabarma ba sallah babu babu masallaci annabi ma ba tabarma musa fadu masallacin manzo Allah ba ba taburma a ƙasa ake zama kuma bai hana musulunci yaɗu ba to ka gani amma can nan so da zuwa sai musu wasu kyauta a zuba masallacin she mai shi ya saura ga gaskiya she wani magana daban she sa matasan nan in suka ga ana yi haka she suna gan kamar ana so a mai da sakon musulunci nan kamar saboda su kawai aka sauko da shi da su da talakawa ya zama kamar business kamar ya zama business kenan ya zama business gashi nan ka zo yau a faɗi maka magana karara amma ka je ruwan malamin ka cire mishi kudi she ce kamar wanda ya baka fatuwan nan bai karanta littafi hadisi kaza ba amma shi ka kwanta da hankalinka ya je maka bincike in kana dawo wata rana ya ce maka kamar ya duba hadisin nan akwai mafita akwai mafita abinda malamin na ya faɗi nan bai aiki domin zamanin da muke ga zamani ne wato na daban ne ce kawon dabara dabara she ka sata kamar wannan gaskiyar nan zamanin ga bai aiki kanmu ko ko a zamanin ga kan wasu ne she sa wannan magana da kai yau kan kebo fm wannan episode number 15 doctor wato ka bar kowani talaka kowani matashin da yake yaji wannan ya san kaman gaskiya ne gaskiya yana kan kowa kowa ne a faɗi mishi kowa ne a faɗi mishi kowa a fada masa ga wani kira da eh, salamu alaikum gaskiya ne muna jin ka wa mai kira a'a ya salam ha to ga wani ya buge ka salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu masha Allah bismillah da tauhidi na tare da mu wannan daga jiyoyi ne malam muhammad ai na sai da wannan murya muhammad ne ko kamar eh, muhammad eh, ne ai na sai da murya na sai da murya malam muhammad Malam Muhammad ina maka gaisuwa mun kwana biyu Allah eh, sarki Malam Muhammad. Allah sarki. Allah sarki wallahi alhamdulillah. Komai kalau. Na Malam Muhammad. Istafad Allah ya taimaka Allah ya kiyaye mu gaba ki Amin ya Allah amin ya Allah. Amin. Wallahi topic topicin da in da Dr. Tauhid ya dibiyo yau na hmm. topic ba na wasa ba. Wuta gaskiya. Amma baka lura ba ba za ka gane ba. Topicin na topic ne wallahi yana da yana da muhimmanci yadda muke tunani hmm. shi ne matsalolin nan duka saboda saboda saboda yanzu na yanzu abin da ke tafiya cikin malamai ka gani rashin gaskiya yana da yawa rashin gaskiya rashin gaskiya sannan wallahi sannan hasada sannan hasada hasada hmm. sannan in suka zo da su sannan in suna jiran malami ya yi wani tuntube harshe saboda kiyayya sai ka gan kamar wannan ya zama wani topic eh sha Allah mishi wani sharri to wannan nan nan saboda yana ko wani malamin da na ji cikin kwanakin gano yana wani bayanai da yayi bayanin shi yayi <laughs> bayanin shi yayi bayanin shi kuma yayi rasuwa ya ce wallahi lazi la ilaha gairuhu <laughs> abu kaza ba magabaci kai she wani yayi kira ya ce to ka duba cikin littafi kaza kaza kaza kaza wannan kuma magabaci ne to yanzu rantsuwar da ya yi na wannan rantsuwar na ya yake ƙarya ne ƙarya yake ƙarya ne rantsuwar ƙarya ne rantsuwar ƙarya ne to eh, to ya dace eh. malami ka zo ka saya kana ma mutane irin wangan rantsuwa subhanallah da sunan ƙarya ƙarya kuma ƙarya kuma ƙarya rantsuwa ƙarya kuma domin ka eh, wanda ya kawo shi wanda ya kawo reference cikin eh, littafi cikin fathul bari ne ya kawo mishi ya ce ka duba hadisi mai nomba kaza kaza kaza kaza shi wanka ka ce wallahi ko magana ne ko magana ta kaza ba wani magabaci akwai magana kaza ka ce ba magabaci to gashi an kawo maka eh an kawo maka da me zaka ce da wannan sai mallam ya fara kame kame kuma yanzu ya doko wani magana kame kame to dama ƙarya ne wallahi malam muhammad wato wallahi jikina ya ah, sanyi to domin to malam muhammad yanzu ka auna malam muhammad ka auna idan waɗanda suke nasabta kansu zuwa ga ilimi ko suke nasabta kansu zuwa ga malanta suna ƙarya to sauran gama garin mutane fa in dai wadda suke nasabta kansu zuwa ga ilimi za su rantsuwa a ƙarya don su kare ra'ayinsu ko su kare ƙungiyarsu ko su kare wata fa'inta ta su yi rantsuwa da Allah ƙarya kuma in kawo wannan abin da yake nuna ƙarya suka yi ba za su yi kafara ba su ci gaba da zame-zame su ci gaba da kwane-kwane ya za a yi mutane su wayanci addini na gaskiya tsakani da Allah mm, mm, mm. kuma ma wane mai hankali ne wane mai hankali ne ma abu da ya shafi ilimi na yi rantsuwa kai ka ce babu shin ilimin ka gama bincike duka ka gama bincike in litafai ne ka gama karanta su duka har ka gano babu kake rantsuwa kamata ya kace ni a na, sai ka ce a na, a tsambani na babu ko kuma ni ban taba gani ba hmm. to rashin ganin ka ba dai hana wani kuma ya gani ba in baka leko ba wani ya leko in baka karanta ba wani ya karanta domin wa fauka kulli zai ilmin alim duk iliminka akwai wani mm. saba da kai in ka yi awa ɗaya kana risacin wani ya yi awa goma in ka kwana kana risacin wani ya kwana goma yana risacin to ka fito kana rantsuwa kana ce babu babu who are you in the field of knowledge who are you hmm. wani kafin a haife ka abinda kake faɗan kana ji ko malam muhammad wani kafin a ah, haife mm. ka abinda kake magana a kai ya karanta ba ɗaya ba ba biyu ba kafin ma haifo ka ma ka zo duniya to wani rantsuwa da kai ka ce babu kafin ka zo duniya, kai kafin a ka ma kila ya karanta wannan gurin wata kila ya karanta wannan gurin ya san wannan matsala ya san ra'ayin kowane malami kai ka fito ka ce wai kana rantsuwa ka ce babu kuma aka kawo maka baka yadda cewa eh kai kuskure bari kai ka fara a rantsuwa da ke a ƙarya ba ka ci gaba da kwane-kwane wannan aka je gaban Allah mai da aka gaya masa tsakani da Allah to hmm. wannan yana cikin sharrin waɗanda suke nasabta kansu zuwa ga ilimi shine ƙarya ƙarya don kare ra'ayi don kare ƙungiya don kare wata fa'inta ƙarya domin duk wanda dai rantsuwa ƙarya to ba mutumin kirki bane babu abinda magabatanmu suke su fa'adu ko malam Muhammad sukan ce ni a iya bincike na ban ga wannan ba ko kuma ban sani ba ni ga abin da na sani sai ka faɗi abin da ka sani ko kuma ka faɗi abin da ka gani kai kai haka amma har kai rantsuwa har kai rantsuwa da Allah ka ce babu kai kai wallahi mai hankali ba zai haka ba Doctor, na hankali ba zai haka ba. Kasan eh. wasu na nan, eh. wannan rantsuwan nan eh. shi ke sa wani ya yarda da shi domin ya kawo mishi alhairi ko ko ya tara jama'a. Karyan nan, rantsuwa a karyan nan ne. Amma Mr. Fu'adu, mutum to ya dubi girman Allah mana. Ba abin da zai samu ba. Ko magoya baya, ko wani abu na duniya dubi girman Allah mana. Kai mutum ya yi rantsuwa da Allah kariya. Ka ce babu, alhali ko akwai. doctor kaka eh, Ai Allah ya wuce wasa. Ni ina ganin mai imani ba zai rantse da Allah ƙarya ba. Mutumin kirki ba zai rantse da Allah ƙarya ba. Wallahi Mr. Fuadu. Domin duk lokacin da mutum zai dubi girman Allah. Ya faɗi gaskiya. Ya faɗi gaskiya. Hmm. To abin da ke faruwa kenan. In ka ga yau na suna zagin malamai malamai su suka yi contribution suka taimaka malamai suka buɗe wannan kofin a zage su saboda ba su kama mutuncin su ba ba su kama girman su ba ba su faɗi gaskiya ba ya kan ya zama malamai ko suna kare ra'ayinsu ne ba addini suke karewa ba hmm. ra'ayin suke karewa kungiyar su suke karewa yau da mutum gaskiya yake karewa aka zage shi shikenan an an ƙara masa lada ma an canye musu wani abu ya zanto kana kare gaskiya ne wani ya zo ya zage ka sai ka bar shi da Allah to amma ƙarya ka faɗa ƙarya ka faɗa hmm. ƙarya ka faɗa hmm. kuma ka zo kai rantsuwa a kai kuma aka nuna maka gurin kuma baka yi nadama ba Doctor. Aka nuna maka gurin ba kai na dama ba. Karshe ma wanda ya nuna maka gurin sai ka sauke shi. Bayan ka sauke shi kuma ka zo kana zagin sa daga baya. Yanzu wani aka je wurin Allah ne da a faɗa. Allah Allah dai ai shi ya gama maka komai. Ka ce babu ya kawo maka. Ka ce ba magabaci ya kawo maka. Kuma bayan ka sauke shi ka zo kana zagin sa. Yanzu wani aka je gaban Allah. Me da faɗa. dakta nan kibla fm nan kibla fm an sha magana akwai wasu malumma da sun san kansu eh. wanda sun taba zuwa eh. suka yi magana suka yi rantsuwa wanda na bi su kuma da abin da yake ya nuna abin da ba suka faɗi ba haka bane akwai wanda ya taba ce mini kaman wai ka san mutane ana saulara ya kamata in faɗi wani abu wai shi yasa yi faɗi maganan nan eh. amma ya san karya ne magana ya kwanta mini shi siyasan ƙarya ne ya sani wai ya sani wai ya sani amma na ta an duniya ana sauraro ana ji shesha ya kamata lokaci ne fadi wani abu in ba haka ba ya ji kunya nan nan nan nan nan mai shi na ji ya san kai shi shesha na sha ji wannan abin nan kuma she na tambaye shi na ce to irin magana hakan nan da kake fadi wa ka san ƙarya ne ka san adadin mutanen da zai shiga cikin wayoyinsu suna amfani da shi a matsayin suna duban shi kamar wani fatuwa ne abin da za su yi addini da shi ka san wani adadin mutanen baka tsoro kaman su bace kuma kuma kuma kuma ya misleading din su kuma ya misleading din su ya misleading din su ya misleading su ka gani in ka ce miki kaman ya zo ya ce kaman abin da ya faɗi nan ba haka bane she ce a ah, ka san eh, yanzu abin da ke cikin ne su su yi bincike su gane aka suke fadiwa tubin tubin ya ci gane wa uzu billahi uzu billahi leta mutane da yawan baka samu malamin kirki mai tsoron Allah ba ka doki fatuwa daban-daban kana addini da shi duka kan kariya ka baka ci kan kariya kan kariya kan kariya abin na rabon tsoro wallahi kan kariya yana Mr Fuadu wallahi lokaci yayi mutane masu sauraron karatu wa'azi suna ɗauka ya kamata yanzu san wani malamai da su ka saurara wallahi lokaci yayi saboda kada ka je ka ba da amana addinin ka wa mara tsoron Allah ya je misleading ɗinka ya misguiding ɗinka ya kamata yanzu mutum ya rika tunanai wa ya kamata ka ɗauki addinin ka a wurin su addini ba ba wasa ba kamar yadda Allah ba wasa ba ne wallahi addini ba wasa ba wallahi ba karaman cuta kai da mutum ya cuce ka wajen addini gare cuce ka a kuɗi gare cuce ka komai na duniya domin komai na duniya zaka bar shi a amma in ya cuce ka addini ya batar da kai to fa mutum ya je shiga wuta ba ba ba ba ba sara irin wannan ai suna tsammani an aka ce wutan nan doctor su suna gan kamar irin wutan kasan kilishi kilishi nan no haka suke gani <laughs> wannan wutan ubangiji nan daban ne ba ko wutan daban ne mana daban ne Allah kiyaye mu dukkan mu baki dai ah, malam muhammad ne kake cewa kai sorry mun yi dogon bayani malam muhammad ne kake cewa eh, ba ba da ni da da farko dai gaskiya sakani da Allah wallahi ina sanna yawan sauraron wannan malami kuma eh, ina iya fadi wannan sabuwa ina yawan duka amma tun wannan abin ganshi na naji kuma bai iya ya janye ba shi na ji tsoro kamar kai wanga saboda Allah yake yi kuwa domin dalilin da yasa na yi wannan tunani ne shine da aka kawo mishi eh, hadisin bai gaddama kan wannan hadisin ba eh, bai gaddama kan wannan hadisin ba kuma she wanda ya kawo hadisin she eh, ka sauke shi yanzu kai da ai tattaunawa kuma ba da ka sauke shi kuma she ka ce ka fara yi mishi maganganu bakaken maganganu she na ce kai bakaken maganganu saboda Allah she na ce saboda Allah wanga abin ga saboda Allah kenan aka yi nan domin me ka ba shi hanya ya kawo maka kuma da ya kawo maka ka bude ka gani da ka bude ka gani she ka ce to kaza kaza gaskiya na yi kuskure kaza da kaza da kaza domin eh, life ne malamin Allah kenan inda malamin Allah ne haka zai yi inda malamin Allah ne sai haka dai yi amma yanzu ka bi kuma ka yi rantsuwa rantsuwan da ka yi kuma rasuwan da ya malam da farko wallahi na ya dau amma Allah ya sa ni na da hankuri sauraron eh, program har a kare hmm. na fara sauraron program ko kuma ban yan shiga malam ban so wani abu ya wuce isa ina zaune wurin nan na gan kamar eh maganan ba wahalan gari domin yanda ya rasuwan ga ya yi bincike sosai hmm. amma bai fi minti biyu ba shi na gan an kawo mishi cikin littattafan da ya karanto kuma aka ciro mishi wannan kuma littafin da yadda da shi kuma littafin da yadda da shi kuma kuma aka kawo masa littafin da yadda da shi shi ma yana bada reference da shi shi ma yana bada reference da shi aka kawo maka a ciki da ya bude ya gani kuma she sauke bawan Allah ya ce wanganga eh, eh, bai so gaskiya maganganu da dama zage-zage maganganu ce na ce kai ba wannan ga ba zan karin saurare shi ba saboda ga abin karar ah, ka saurare shi karar ah, kai kai kaman ka gani a ba zan kara sauraron shi ba mm, subhanallah a karka sa karka kara karka kara karka kara karka kara karka kara a irin wanda ai ba sauraron su a ai rashin ai rashin tsoron Allah mutum ya bayyana kuma ya nuna ba don Allah yake ba shi zaka saurare shi wanda yake ba don Allah ba in malami na Allah ne aka nuna masa gaskiya sai ya dawo kai a kai kai kai haba a in ka saurare shi ma ka bata ma kanka lokaci yawa abin da sa na yi eh, tsoro kenan domin wurin nan noni aka aka gwada mishi reference nan inda wai daga baya ne ban sa abin da aka yi ba wannan malesh amma wurin nan eh. aka gwada mishi kuma ya gan gaskiya na an gwada mishi ce gaskiya akwai magabaci na ji wannan kalman nan kuskure ne ka gani shan ji daɗi ah. kamar kai ina sauraron wanda ya kamata in saurare amma haka gade wallahi ba zai yi ka ce babu kuma gashi an kawo maka kuma a littafin da ka yarda da shi har kana da ba da reference da shi eh? saboda topic na malam kaje yau ga wallahi Allah ya sa ya amfani da mu da amin ya Allah Muhammad amin ya Muhammad mun gode mun gode mun gode eh. amin ya Allah amin yawa ne saboda dauko mana wani Allah ya saka assalamu alaikum ya suna daga nake kira assalamu alaikum a'a wani ya zo mun doke ji kuma kaman uh, shi wani zai buge shi da ya, kuma na gani abin da ke cikin dakta wasu masu yiri wannan so rai na sun ji shi kamar za a zo a yi wannan maganan gaskiyan ga kuma ya kamata mu duba wayan hasbunallah wa ni'mal wakil bismillah salamu alaikum ga suna daga nake kira Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu Dr. Eh, Professor Fahad Abbas ke magana daga nan kasar eh, Jamus. <laughs> Eh, in Dr. Tauhidi na wuri in kana yi rigon ga kana kana samun presa. kana samun presa. ka gane ko ke ha! a ai ka sai ka sai kai sai ke kaman in ka faji ni da kai in ni da kake magana ka faji na na na kila na yi tarbi ban jin tsoro amma in da ka tauhidi na wuri ka gaba kana yi wani baka sai ka bar baki na mai ka san me zan faji me zan faji baka ai ka san ya ma abin da abin da na baka wannan professor ba eh. Naga a 'yan jarida ne ka kware ne kai kwararre ne. Allah sa ka maka da alkhairi. ce daji Allah ya Allah aha pressure ne eh. wato <laughs> shi da maganan nan Allah ya saka ma Dr. Tawhidi da alhairi dan wa muna jinka daga Germany amin amin wallahi fat nace kwana biyu mun shiga cikin damuwa dai kan na shiga cikin damuwa yake ba na jin ina gaya ma doctor ina gaya mishi ina wasa ko gajiya an yi hutu ne <laughs> mun mun dawo da karfin gwiwa mun dawo eh, a shan ruwa koma <laughs> aiki kuma <laughs> eh. wallahi dokta nan wallahi kamar babban alhairi ne mm-hmm. muna cikin farin ciki ai ba kai ne da aka leke mu da wani babban kafin Mr. kafin zo kan shafin nan waɗanda suka dinga bugo min suna cewa kai malam mun ji daɗi kai mun ji daɗi kai ai da kamar mun mutu kamar mun mutu a ai hoto ne ni zan baka labari malam eh. domin ya kawo ni lokaci <laughs> sakon su yayi yawa shan da eh. amsa ina amsa maka sakon ne ni ke amsawa eh, yi kyau in ce musu malam yana muku fata da fata da hairi domin sun yawa gaskiya ne sun yawa Allah sarki kaman wato malam ya je yana yin aikin mutanen kirki shine ya je zufa Allah halalin shi kuma shi eh, yake yi kuma karatu shan ga musu ce musu kaman karatun yana yi amma schedule nan an eh. balance shi ne domin season da amma karatu ana ciki sosai ana ciki gaskiya yasa yanzu da schedule yayi hakan ga shi aka samu kuma kuma karatu ai bai karewa karatu ai bai karewa amma season yana karewa karatu bai karewa har a mutu ne ba har a mutu ne bai karewa akwai nan nan kibla fm akwai wani eh. malami eh. mun taba gamawa eh. shiri da shi sai ya yi bayani da ya bayani ya kare ina nan shekira ne ya ce mr fahad na ce namu wai wallahi shirin nan da ya zo ya yi da maganganun da ya yi almajiran shi da ba su ji daɗi ba kuma pressure ya yi yawa kan shi amma yana so ya gaya mini ana san akwai yara ina biyan kudin makarantarsu da sauransu kudin abinci ya kamata ya zo zai sake magana nan in ba haka ba abu ya mishi wuya eh. wallahi wai yana samu wallahi na azim ya gaya min wa akwai kudin makarantar yara wannan kuma wuri yake samu abin da yake biyan kudin su da abin da yake kawo gida yanda ja aka yi na bai so zo ta mishi shani malamin da ya ji na wannan magana ya san kanshi ya san kanshi sai sa abin da wasu malamai ke yi suke yi kagan da ya zo magana ya san kama abin da zai na kar ya zo yi yanzu kuma zai zo saki idan malami bai dogara da safaru idan malami bai dogara ga Allah ba mai wa'azi mai karantarwa in bai dogara ga Allah ba waye kamata ya dogara ga Allah Allah ne fice inna ma yake shallaha min ibadihul ulama aka yi shaida cewa malamai su suka fi ulama su suka fi cancanta su ji tsoron Allah hmm. su yi imani da shi su dogara da shi ba a hannun mutane ba ba me za a baka ba ba me za ka samu ba daga lokacin da malami ya zanto in zai faɗi magana yana tunanin wani abu da wani zai bashi ko zai hana to ai malanta ta baci su faɗi malanta ta baci a shi da faɗin gaskiya kuma sun yi bye bye a kai kai kai kai kai kai a kai kai kai ai malami na Allah ba ruwansa me za ka bashi me ba za ka bashi ba za ka zage shi ne za ka yi kai ba kai yake kallo ba shi yana kallon Allah ne da yake magana domin sa hmm. to gaskiyan magana su an samu matsala a bangaren malamai haka muna kira ga malamai su ji tsoron Allah su dogara ga Allah su sani amin yawa na'am ah, to fa Mr. Fad kaga kaman yadda dokta ke gudanar da sha'anin da'awarsa gaskiya duk wani musulmi mai imani zai so a ce ya samu malumma masu gudanar da da'awa kamar yadda dokta ke tafiya in ka duba shekarun baya ni a rayuwa na tashi ne a matashi na dan agaji kuma na ɗarika hmm. ka gane a ɗan mm. ɗarika na tashi eh, amma eh, ta eh. dalilin wani abu sai Allah ya sa kamar eli 1990 haka sai na dawo Ali Sunna. Mm. Ali Sunna kuma ba shiga agaji ba dai amma dai muna nan dai a izala. Amma gaskiya daga baya na zo na ɗauke kaina ni daga baya wallahi dalilin su albani da jafar na ɗauke kaina daga ko eh na ɗauke na ce to yanzu ni ahli sunna ne kawai duk wani malami da zai koyi eh, ba ruwanka da wata kungiya eh. ba ruwana da wata kungiya eh. duk wani malami in dai ahli sunna ne zai fito da awa fi sabilillahi to ina tare da shi kana tare da shi shikenan shikenan wannan shine adalci tun ah, daga eh, lokacin da aka wannan na iyaka na abudu wa iyaka na sa'i na abudu wa iyaka na sa'i akwai eh, eh, maluman da ko qur'ani suke karanta bana iya zuciya na baya iya dauka Hmm. wallahi tallahi bana iya Allahu akbar Allahu akbar munafurci ne ake abun wani abu ne ba ba wai ana yi Mr. Fadu Na'am doctor Mr. Fadu Na'am doctor ku dan bani dama ce akan wannan point da ya auka dinan da yace mhm. yake cewa akwai malaman da ko Qur'ani suke karantawa ba da iya jimuran sauraron su ba Mr. Mm. Fadu wannan bawan Allah mm. muna kama da shi ka gani wallahi in na fahimci mutum makaryaci ne wallahi ni ma ko qur'ani yake karanta barin barin saurare shi ba saboda raina ba zai bani ba sai in ga cewa a qur'anin ma zai iya misleading dina <laughs> wallahi wallahi ni ma haka nake Allah Allah wallahi ni in nayi makin din mutum a matsayin makaryaci wallahi ma da musabado nazo kansa ma wucewa nake Allah bana iya hakuri kana ah, bai da kyau ba kan makaryaci dai wallahi wallahi kaji na maka rantsuwa Allah shine shaida akwai malaman da ban taɓa sauraron su na sakan ɗaya ba ka san me yasa hmm. na yi na yi makin su ba malaman Allah bane ba su tsoron Allah hmm. Hmm. saboda na bi su a baya na bi su na bi su sai na gano makaryata ne ma ba gaskiya to ni in na yi makin ɗin mutum da ƙarya wala ba na sake sauraron sa Allah bisa faɗo sai sa wannan ba Allah ni abin da ya faɗa wala gaskiya ne saboda na ba dai ɗauka ba na ga kamar wasu of time ne yana bata min lokaci ne gaskiya ne bata lokaci ne wallahi to malam to malam wallahi ban yanke bakin ka ba haka nake ji shi sa yanzu na zo na samu wani wannan ne ba in dai ba wa'azin sai Jafar zan sa ina saurare ba shi kuma wa'azinka to da wa'azinka ne most of yanzu karar kaman kai wa'azi yau da yake aikin dare nake kila lokacin da kake wa'azi na eh, Allah sarki ina dawowa gida eh, eh, shi in na gama duk abin da nake zan kwanta shi nake sawa ne ta saurari habbace ya dauke ni to da har bacci ya dauke ka ne <laughs> ta mafarki gani nan ina tsalla ko kuma ina wani waje da ake karatu da na tashi kawai shi daga ashe kai ne akai to amma wallahi duk sauran nan da ko garin ko kasan nan za su zo wallahi hmm. ina zuci zuci ne Allah ya kawo amma yanzu ko gobe ko kofa gida na za su ci wallahi ko kallon sa ba zan yi ba saboda wannan abu na yake kai wannan ai daka daka daka ka san ko ni da kaina ko ni da kaina ni da eh, kaina eh, in ka je eh, in ka je in ka je baya kaman shekara biyar ko shida akwai wasu malamai ina gansu malamai ne in suka in suka yi magana ma shekan kana jin kunya ka fadi wani abu ba lokacin kana eh. soke mu ba ba lokacin muka kana soke maka kana jin kunya ka fadi wani abu amma suka zo ka kai da sai kaman da yawan su ba saboda Allah bane kuma eh. kari yana bakin su da yawa ba saboda Allah bane ba saboda Allah yana bakin su ka gani shi yasa da yanzu yanzu shi mai shi yana gan kama a ah, yanzu ya shi ba malami ba ne." eh kai ba malamin Allah ba ne. kawai shine akwai malamai na Allah amma kila kai malami ne na makaryata na'am fuadu na'am doctor Mr. Fuadu wallahi kaga anan Bauchi State ba jihar da nake na'am akwai malaman da social media fitowarsa ya rufe bakin su ka san dalili mm. ka san da ba communication sako bai isa to yanzu ta kai ma sako hmm. yana isa ko ina akwai magana mutum ta jiya akwai ta yau to sai ana comparing hmm. jiya ya faɗi wata magana yau ya faɗi wata magana sai ana ciki me yasa jiya wannan magana me yasa yau yayi da wannan sai ana gano cin wannan ma da ni kuma kareci ne hmm. kaga social media ta kunyata shi amma da babu wannan wallahi social media yanzu ta sa waɗansu malamai dole sun yi shiru dole dole dole dole saboda time lokaci dole ne kawai ai ya a shi social media ya nuna mutanen kirki ya kuma tona ka gane mutanen banza na'am Mr. Fadu na'am doctor a lokacin da wannan matsala ta taso iyaka na abu da iyaka na sa'i mm-hmm. lokacin da na zo nake highlighting ɗin wannan kalma da na faɗa mm-hmm. sai na jawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa iza salta fas'alillah in zaka roka ka roƙi Allah shi kaɗai wa izasta anta fasta in billah in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah shi kaɗai lokacin da na yi wannan magana na ce ba na neman taimakon kuwa, sai wani ya ce na faɗi wata magana da sama ta yi kusa ta ruguje duwatsu sun yi kusa su ruguje wannan magana faɗanta ma ba zai iya maimaita ta ba saboda kyamanta ba ya faɗi wannan magana ba ya haɗa ni faɗa da jahilai ya haɗa ni faɗa da gwamnatin mu ta jihar Bauchi Allah da ikonsa sai aka samu wani bidiyon sa exactly exactly abinda na faɗa shi ma ya faɗa ya kawo wani hadisi wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta yace karka nemi taimakon kowa duk wani dan adam ba zai iya maka komai ba kowaye sai Allah sai aka haɗa wancan magana tasa da wannan magana tawa to ya kenan da ni kuma ya faɗa da na faɗa ya ce sama ma za ta ruguje akan magana ta sama duwatsu za su ruguje akan magana ta to gashi kuma ya zo ya maimaita irin tawan to yanzu shi kenan shi ma kenan wannan magana da maimaita shi ma yanzu kenan sama za ta ruguje ba akan magana sa shi ma kenan duwatsu za su ruguje yanzu in ba social media ba da ina da samu wannan ina da samu wannan a da ya Allah ina da samu to lokacin ba bidiyo ba audio in ka faɗi magana ta wuce kenan to amma yanzu wallahi Mr. Fa'adu abin da yake faruwa yanzu yana tabbatar maka tashin kiyama gaskiya ne duk abin da mutum an yi rikodin yana nan in dai dan adam ya kirkiro abin da zai iya rikodin ka faɗi magana shekarun baya tana nan an yi saving ɗinta to ina ga Allah kuma da ya halicci dan adam kyau mala'iku suna rubuta duk abin da muke faɗa ma yalfizu min kaulin illa ladayhi raqibun adid cewa duk abin da muka faɗa an rubuta in kyakkyawa in mummuna rubuta is recorded kuma za a tambaye mu in da mutum yana kokonto to yanzu ba kokonto ga dan adam ya kirkiro wani abu a kwamfuta ko waya da za ta yi saving din abu shekaru aru aru ka ji kamar yanzu ake faɗa kaga wannan yana nuna tashin kiyama gaskiya ne abin da duk mutum ya da da da zo da shi recorded ko ba gane ba ne gaskiya ne so gaskiyar magana social media tana tona asirin mutane hmm. wannan ya kamata duk magana da mutum zai faɗa yanzu ya auna ta a wayan ɗinta eh sannan ya faɗi gaskiya ne sannan ya faɗi sannan ya faɗi salamu alaikum wani dan uwa na saka masa da alheri Allah ya biya shi Allah ya biya shi salamu alaikum wa alaikum salam Mr. Ford dan waya sunanka daga nake kira Barkanku da dare kuna tare da Buhari Alkasim Adam daga birnin Misrata da ke nan kasar Libya. Masha Allah, welcome to Kibla FM. Malam Buhari muna jinka daga birnin Misrata. Malam Buhari daga eh. birnin Misrata Libya muna jinka. Masha Allah. Muna jinka. Dakta ya wunin yau da fatan dai kowa lafiya. Wallahi yau mu wani lafiya kalau lafiya kalau alhamdulillah muna godiya ma Allah lafiya kalau. Dakta mun ji mun ji karatu da aka yi. Allah da ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi amin amin malam buhari amin malam buhari hakikanin gaskiya dakta muna matukar amfana da wannan da'awa ta ku wallahi ka rayuwar wallahi ta yi matukar canzawa yanda ba kwa zato dakta mm. to alhamdulillah ni yaro ne matashi ban wuce shekara ashirin ba da sai dai mu je mu gidan kallon bal mu kalli bal eh. in ana maulidi mu je mu in abubuwa ne duk dai ga sai eh wallahi eh. amma yanzu duk dakta mun daina wannan abubuwa ga muna kallon fim fim din Hausa na kaniwus amma wallahi tallahi eh. yanzu dakta duk wannan abubuwa mun yi watsi da su tun daga kan wannan karatu da kai ta karatu na wallahi da kuka yi magana akan abubuwa ɗari ɗin nan wanda yan fim suke wanda haramun ne a addinin musulunci tun lokacin da kuka lissafo duk mutuwa tun ma muka daina kallon alhamdulillah ai dakta duk yake kallon karatuttukan ku wallahi yake kallon karatuttukan ku da hudubar da ake yi wallahi wani ɗalibi na wannan majalisin wallahi sai kaga ya fita daban a cikin al'umma in dai mutum yana tare da irin da'awar ku wallahi ka to ka gane inda abin da da eh. tabbatar da maganan ka yanzu a nan Bauchi eh. ɗalibai na suke ma'aikatun gwamnati ministry ne suke aiki wallahi wallahi ba eh. wai shaidan kai ba wala sun fita daban ka san ta inda suka fita daban na farko wajen aiki eh. ba su saba taya kuma ba su da sata ba su sata eh. domin na gaya mace cin amana ne ka ce kai ɗalibi na kuma kama ka da satan kuɗin gwamnati wallahi kai ba ɗalibi na bane hmm. in dai ka kai ɗalibi na ne to kar ka saci kuɗin gwamnati hmm. domin da ka saci kuɗin gwamnati gane ka saci duke individual don individual da ka iya roƙon sai gafarta maka amma dukiyan gwamnati fa da musulmi da ba musulmi ba da yaro da babba da tsoho da mace da namiji da maraya kowa yana da haƙƙi is a public fund is a hmm. public fund in ka ɗauka ran tashin kiyama ya za ka yi ya za ka yi ya za ka yi ya za ka yi baka san da ka je ka samu ba Ba ka san ma inda yake balle ka ce wani na zalunce ka ka yabe ka sani ba to wallahi ya sa ɗalibai na da sun yi taka tsantsan ba za ka samu ɗalibi da an kama yi da satan dukiyar gwamnati ba ka san kuma satan dukiyar gwamnati a Najeriya ya zama kamar wani wani fashion ne wallahi su abu ya zama kamar abu ne na ado ma wallahi kamar na ado ne kamar ado ne kamar ado ne wallahi kamar ado ce wallahi muna godiya ma Allah wallahi mana muna godiya ma Allah gaskiya ne kamar ado sun samu malamai daga gefe wa'anda su kuma suna ba su goyon baya wai su hana kuma suna ba su goyon baya suna ba su support suna supporting din eh, su su samu malamai suna supporting din su wai in ka eh. zaci dukiyar gwamnati in ka gina masallaci shikenan eh, nothing can happen in ka je ka biya kuɗin umra ka biya musu umra suka je suka yi ba komai ka biya musu haji ba komai in ka yi sata ah! <laughs> ya salam don wa mun gode maka sai ta kaka za la dai wallahi ka bada illa tsayi ba <laughs> Allah mai sarki ne bai karwaye mai sarki dukiyar zata eh, Allah ya mm. zama ga malam Buhari mun gode mm. san ki bai malam Buhari daga Misrata Libya eh, Dakta, abin nan yana da ban mamaki a doki kudin eh. talakawa ce cewa ba wani ya je haji da shi. Ya je haji, ya je umra kudin talaka ne ba. to wanga in manzan Allah ne aka bashi amana ya cire kudi ya ba wani ya ce su je su je su ji su je haji ko mura da ci bai yi o kudi ah, al'umma bai yi babu babu babu ka gani shi ya kamata kuma ana koyo da shi ya Allah ya Allah salamu alaikum za mu doki kira kamar uku kuma domin dakta same huta eh a dauki kaman guda a dauki guda biyar ko shida ai garau da ke dauki shida ko bakwai ma dauki <laughs> bakwai dauki bakwai da zama da dauki bakwai alhamdulillah ka dai dai bakwai to bakwai a dauki bakwai doctor wai bakwai salamu eh, alaikum ke kira eh, bonus kenan bonus <laughs> to dan wa eh. in ba don doctor ya ce bakwai ba da waraka ba mu doki kiran ka ba amma ciki ko Allah wai bakwai eh bismillah eh tukar godiya barkan godiya da war haka barko mu da fatan una lafiya mun gode alhamdulillah mustafa adu fata alkhairi muna godiya eh, muna fata alkhairi abdul kadir daga nan cote d'ivoire cote d'ivoire welcome dan wa cote d'ivoire eh ivory Allah kuma ubangiji eh. amin amin abdul kadir muna jinka Allah ya saka ah ivory coast networking kuna abdul kadir ya yanke ne ka gani mutanen ivory gaskiya networking su bi da karfi ya duba ya sake oh. eh gashi nan da nama kuma yana tare da mu oh, ma shi no jakanex yake tunda eh. ya yanke jakanex ya je ya je ya je gaba dan wa eh kai hakuri layin ka ya baka matsala za mu duku wani kira suna bugun juna ne don da sun ji da suka ji ga ce bakwai eh. shikenan sai eh. suka fara suna suna fadan aljannai na iska ana ana bugu juna kan wayar ya salam ana bugu juna kaga kenan domin doctor ya kaga abin yana da yana da in mutum in ba ka samu imani mai karfi wani malami da yake malamin banza ya yi bari ka lose confidence ka eh. gani gaskiya ne kaga ko idan mutum ya losing confidence kuma ai babu ga malami a inda ka losing confidence ga malami ai babu kuma ka lose confidence domin wani abu ne kana in ko koda kana wani kuskure kana kaza kana fata ka samu malami da zai ce maka eh. ka zanga kuskure na ma she ka zo kuma malami kuma ya maka kariya ka ci gaba kuskure nan kuskuren ka namar kake man ka zo ni shekara maka domin karyan da zai yi maka na shi da suna dini zai yi kai kuskuren kan na kana yin shi ne da jahilci amma shi na shi da gangan zai dauki suna addini ya tura ka bata shi na abin da ke tsoro daga baya ka zaka ce maka kar ya yi shi ka kana mamaki ran kaman ai malamin da zai zo saya wanda ya zo ba da sallah ga mutane bayan shi ya zai saya zai hutuba yana duban cikin jama'a nan shi ya sake hutuba yaga saki ya ga yan siyasa wurin nan sun zo kaga bai yi ba bai yi ba ga wani ga wani ya sunan shi kiran nan da zamu doka wani malami ya taba cewa wai shi an ce yayi hutuba lokacin nan <sighs> sai ce gaskiya hutuban da ya shirya nan yau ba zai yi hutuban nan ba sai ta shi ce wani ya zo ya yi domin ya ga wasu cikin sahu eh. wanda yake dakta in ya yi eh. abin ya ci karo shi ce wannan hutuban shi na yau ba zai yayi ba ka gani oh, oh. yau ba zai yayi ba ba kyau ga wani kira nan salamu alaikum ya suna daga na ke kira sauran kira shida salamu alaikum eh. <laughs> suna bugin junansu ya salam to ga wani nan hey wai wai wai wai wai wai wai ah, salamu alaikum kai daktar yanda ka san da yake su ji daktar tauhidi nan yanda suke yi nan kuma an dade ba an dade ba darasi wai wai wai wai wasu sun rubuta maganar su sun aje eh. ga wani nan salamu alaikum eh. salamu alaikum oh ga wani kuma mun doke mai shi amma shuru shuru to ga wani kuma nan salamu alaikum ya salam salamu alaikum <laughs> kai dakta gato kana dokan mutum daya sai mutane biyu su zo su buge shi a take su buge shi eh. buge shi abin yakan zama engage ne eh wato jama'a kaku samani wai muna ba mu so mu roki nan fau ba haka bane abin nan gaskiya kiran kunne yana yana yayi kawai lokaci ce eh, eh. fi karfi yanda zamu yi mu gashi eh. yasa ba mu bane ba mu bane samsa na rasa yanzu gama abin da zamu yi bari mu mu rusa tabin ga domin gaskiya ba su son su yi daya bayan daya ce sa she bari mu kuma suna ah, karo da junansu suna karo da junansu domin jikinsu na rawa wannan very important wato presentation da ka zo muna da shi su kuma tarihi ya nuna kaman da aron muryansu aka yi wannan fadin gaskiya ka gani shi suke fata ai da ta kana magana wasu suna so domin sun san kaman nan zuwa shekaru baya shekara dubu dari wasu sun zo su ji ana fadin gaskiya na suna son su ce da su kuma ciki suka taimaka dakta suka mara mishi fadin gaskiya ka gani shi yasa suke fata tarihi ya tuna da su a ta musu addu'a shi yasa suke kamar suke masa wasu kira wani awa ya ke yi eh, ya ce wai da ya zo yana bayani ya ki samu ya shigo yana hawa sai na ce danwa danwa awayen kan gade mala'iku ma ba za su rubuta min laifi ba domin ba laifi na bane <laughs> ka yi hankuri a layin nan ne wani lokaci ya yawa haka nan ba mu ya eh. muna ku daya bayan daya amma dai ba mu da gangani na fi so mutane na fadi abin da ke cikin zuciyarsu mm. gaskiya mm, shi sa ba abin da yasa za mu cire mutum daga shara wanda ka zo ka zo nunka jini na nunka ka zo kai wani kashi kashi ka gani in ka zo gaya sai mu ce ka koma gaya eh. amma da ka zo da abin da ka zo ka fadi a ba mu hana ka eh, sai dai in ka zo ka zama ejentin fir'auna ne shi mu kama ka domin nan eh, mu nan sojojin annabi a ah, sojojin annabi musa kuma na nan kai zan ka kuma ka ejentin fir'auna ne mun ka <laughs> mun kama ka <laughs> masha Allah za mu doko eh. next column nan da Allah kuka zo muka yi eh, sallama ku yi magana ah, mun restart ma system nan ne domin ah, mu samu su to yanzu za mu koma kan line nan ina ce kuna ma ji yadda muke kokari eh, muna eh, jin da kana ma kai na jin akwai wasu na nan kuma doctor in kiran bai zo ba su ta rubuto muna sharifau wai shari suke muna ce yayi kai ka gan kiran da gangan kai ka yi kaza ba ka doki <laughs> kiran ba ana kaza zai ce ba ba wannan ba wannan ga wani kiran nan salamu alaikum ya suna daga nake ya suna ga daga nake kira wa alaikum salam wa rahmatullah daga Medu to mai suna malam barka da waraka bismillah eh, eh. muna jinka Abdulaziz na'am ina wa dakta fatan alheri da fatan an fara wannan shirin nema ina maka fatan alheri alhamdulillah ya iyalanka dakta sako yana iso sako yana isa sako na isa sako yana isa yadda eh, yana yana isa yadda ya kamata alhamdulillah mutane suna fahimta alhamdulillah haka muke so to Allah saka maka da alheri masha Allah amin amin amin amin Allah saka amin mun gode mun gode na gode mun gode yanzu oh, sauran kira biyar sauran biyar bayan biyar nan ah, mun cika muku alkawali kenan salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam ya suna daga na ke kira kano ya sunanka daga Kano. Assalamu alaikum. Na'am. Wa alaikum salam. Muna jin ka daga Kano. Wa sunanka? Yi magana dakta na jin ka. Sunana Suleiman. To Malam Suleiman bismillah. To Malam Suleiman daga Kano muna jin ka. Barka dai barka dai dakta. Muna godiya. Ya Kano kana lafiya? Lafiya kano Wallahi ana ana ruwa. Dakta a Kano ko? Eh, to bismillah Allah sa na sani. Eh gaskiya ne to Allah ya bada damuna mai albarka. Kamar irin yadda 'yan siyasa suke eh. suke amfani da kamar jahilai suke amfani da jahilai su wantar eh. da su don su zaɓe su su da ƙarshe su cuce su to irin wannan dakta da Allah zai hukunci su. ka san shi idan mutum ya yi yaudara don a zaɓe shi ce dai hmm. kawo gyara bai kawo gyara ba to wannan Allah ba dai hmm. bar shi ba domin Allah bai yarda da yaudara ba Allah bai yarda da yaudara ba ya kamata idan mutum idan nan siyasa ne idan ya alkawari wajibi ne ya cika wa aufu bil adi innal ada kana mas'ula Allah ce in kun yi alkawari ku cika duk wanda ya alkawari da tambaye shi to yan siyasa an san su da yaudara da ƙarya da rashin cika alkawari mm. in lokacin da ya zo yake kamfe zai ce ku zaɓe ni zan ba ku wutar lantarki zan buku hanya dan kaza dan kaza dan kaza sai ya hau kaga ya saba alkawari to kaga wannan mai yaudari ne ya kamata su kansu kuma talakawa su kansu suma su yi hatara su yi hatara saboda gaba domin waɗannan abubuwa ba wanda suke cutuwa sai sai sai talakawa ba daidai na mutum ya baka kuɗi ka zaɓe shi ka san a tarihinsa na baya ba mutumin kirki ba ne ya kamata yanzu duk wanda za a eh. zaɓa a san tarihinsa a san tarihinsa wane ne eh. shi mai rikon amana ne mai cin hmm. amana ne mai gaskiya ne marar gaskiya ne sai a yi gini a kai sai a yi bildin a kai to amma yanzu mutanen mu talakawa na Najeriya kawai me za ka ba su abin da aka ba su yin su zaɓe ka kaga da mu dai muna cikin wahala in ko haka ne da mu dai muna cikin wahala in dai hmm. mutum wani ka zaɓe shi dan abin da zai baka ne a the very moment a wannan lokacin kaga ba daidai ba ne ya kamata mu zaɓi mutanen kirki ko ba su ba mu komai ba ko ba su da kuɗi in dai su in dai mutanen kirki ne in suka yi alƙawarin su ya kamata mu zaɓe su mu daina zaɓe dan ranar zaɓe wani ya ci ko jaka ya zo ya ba mu to wani abin da ya ba mu ya investing ne ya dai fici riba hmm. kuma riba din da dukiyan ka zai riba ya kamata gaskiya ba Allah ta ka nan tana da muhimmanci wallahi halin da muke cike na yanzu ana yaudarar mutane to wallahi ƙarya to wallahi dakta irin irin waɗannan 'yan siyasa su suke zuwa suke ba wasu suke wasu malaman suke zuwa suke karewa su suke karewa gaskiya ne gaskiya ne hmm. ya yi alkawari da cika ba amma malami na kare shi shi ne gaskiya ne gaskiya ne su suke karewa hmm. to kaga in an zagi in an zagi dan siyasa shi ma malami fa da zage shi hmm. tunda an zagi dan siyasa bai cika alkawari ba kai malami da kai bakin ɗansa ka goyi ba kai ma za a zage ka sai za a zage da malaman da 'yan siyasan ana zagi kaga kaga kaga kuskure ya kamata malamai su ji tsoron Allah Yawa! a daina daure ma zalumai gindi suna cutan talaka suna yaudara suna ƙarya suna saba alkawari shi ya kai mu halin da muke ciki a yanzu wannan yawa shine yawa Allah Allah saka maka alheri dan uwa ka tabo inda yake mana kaikayi ka tabo inda yake mana kaikayi wallahi Allah saka maka Mr. Fadu sosai a dauko wani inda dai hirin yana da wani tambaya kuma to sauran kira guda ah, sauran hudu sauran hudu salamu alaikum eh, sauran hudu daga nake kira ya suna suna na dauda muhammadu daga togo daga togo ta malam dauda to malam dauda daga togo yana jin ka bismillah mustapha ina maka fatan alheri na gode dan wa kai ma muna maka fatan alheri kai ma muna maka fatan alheri masha Allah to alhamdulillah dokta kuma ina mai fatan alheri ina bi duk amma ban taba ci da Nagode ni ma ina maka fatan alheri dan uwa daga Togo ina maka fatan alheri wallahi ina ina Allah Allah ya samu gama da duniya lafiya shekara uku shekara masha Allah to alhamdulillah na saurare shi da karatu to masha Allah to alhamdulillah a samu cikin addu'a to na ina kai kuma ina da masoya da yawa ina da makiya da ina da masoya da yawa <laughs> gaskiya ne gaskiya ne ya eh, samadu na'am doctor ya na'am bawan Allah da daga Togo ta ta tuna mu Imamu Malik Allah ya ramshe shi Allah ya ji kansa Imamu Darul Hijira a zamanin sa shi ma haka ne yana da masoya yana da makiya Allah akbar eh yes Bai da yawa daga Togo to alhamdulillah to alhamdulillah yana da makiya a Togo ba togo ba nigeria ma amma wallahi ai ai makiyan makiyan makiyan dr tauhidi da ke togo suna ba kansu wahala ne o suna ba kansu wahala ne na'am wallahi gaskiya ce dokta yake hoda ka san gaskiya yana da ciwo mhm, gaskiya ne yana da ciwo yana da daci kuma eh, Mustafa. Kaga Najeriya. Mhm. Wallahi ni ina zargin rugujewan Najeriya ma ina zargin malamai. Kana zargin malamai ko kaji ko Mr. Badu kaji ko? Mm. Kaji ko? Wallahi saboda ni ban taba gani gwamna ya zo ya ba mutane shinkafa malami ya hau bari yana yabo. Yabon ma gwamna. Nashi na shinkafan. <laughs> Nashi ne? Nashi ne? Nashi ne? Gaskiya ba, Mr. Badu. Mr. Wadu, yanzu a kasan ku Amerika. Idan Biden yanzu zaka yi fitar da wani abu na gwamnati ya bayar, da ana akwai malamin da zai fito ko wani pasto ko wani rufana zai da yabansa. Sam ko abin ma sunan Biden ma ba rubutawa kai. Wani abin da ya ba is it block block to him? Ah, ba na shi ba ne. Na gwamnati ne na talakawa ne na gari. Na gwamnati ne. Kaga na talakawa ne. Mhm. To abina ka bani kuma yanzu ana yabanka. akan mimbari dama wani abu ah. is my own is <laughs> my property is belong to me a wannan duk duniya ba yi haka duk duniya ba yi sai Najeriya sai Najeriya sai mu kamar Najeriya da su ta gani ba ka ba wangan gare duniyan da ka ci gaba yi gaskiya ne wallahi wannan kai wanda yake dogo din ya faɗi gaskiya mutumin Niger ne amma ina na san ina bibiyan malaman Najeriya duka amma wallahi Najeriya ni ban taba gani kasa kan Najeriya ba mutum ka ci taliya ka zo ka yi ka ta tasanti eh ka ci taliya yanga Allah ya manga sa, taliyan nan ma kudin talaka ma ka rafa da shi kudin talaka ne kudin talaka ne kai kai kai kai Mr. Fuad. Na'am dan wada ka Togo. Ni ni ali sunna ne amma wallahi ina mutanen farko da ina zarge dan izala dan izala su suka ruya Najeriya su suka ruga Najeriya suka yi kace kace da Najeriya wallahi su ne Mesa, mesa, me yasa me yasa ka ka ce su me yasa ka faɗa ka ce malamai zala, mesa. to duba malaman izala suke ƙarya suke Buhari ko kujera bai shi. su kadai dan Allah hankali zai dauki wannan su kadai Dakta kaga abinda yake yake magana kamar malaman da ake ji da su kenan. Ka gani? da ake ji da su yana gwada ka su ke karyan. Ana ji da kai amma shi kana karya. Gaskiya ne. Mr. Na dawo daga Togo, kana da minti daya. Tsakaninka da Allah, hmm. in dai ana yi addini, dan izalan nan suna yadda tunubu ya yi musu jagora ya ba da sallah. in addini ake yi da su yadda mana da su yadda mana da su yadda mana su ina ruwan su su ina ruwan su siyasa ake dan Allah suna yarda to ina ruwan su wallahi ni tunumbu wallahi ba zan yi sallah bayan shi saboda ban yarda da ban yarda da shi ba dan waka kuma a'a a'a kana ji ko a'a mu tsaya ga karatu ma dai kawai ga karatu shine idan zai iya karanta fatiha daidai ka gane mhm. idan zai iya karanta fatiha daidai a matsayinsa na musulmi ai sai a yadda da musulunci sabon da ya ɓoye kuma a bar mu Allah mhm. ai in aka ce za a yi tone tone ka ji misa fado in aka ce za a yi tone tone ka ga yan siyasan nan mhm. ka ga yan siyasan nan ba ho mai kaiwa in aka ce za a yi tone duwa mai kaiwa kowa kura shi a cikin lefa duk dai tashi ba nauyi gaskiya ne iska zalla Allah in zalla <laughs> ka dauko wannan ka sa scaling wallahi ba zai kai ba hmm. akwai waɗanda ikama wannan ikama wannan ba su iya tarawa ba ka san haka Mr. Bado ka dai ikama da ita ce farkon sallah wallahi akwai da yawa ba za su iya tare ikama ba wallahi na jibi kuma ba dan yi fara ba na sani ai na jinjine da yawan su ban ce duka ba ba ban ce duka ba ba kan ita ma ukaci amma most of them mm-hmm. ikama wannan yadda take ba kuskure grammatically su ta da ita wallahi wahala ne hmm. to kaga akwai gyara akwai gyara kamata a koma makaranta in ana siyasa da riga dan yin karatu akwai wani malami ne eh, karatu wani malami ne shi kuma ya fito Najeriya ya zo ziyara America da doctor da ya zo ganshi ya sa manyan-manyan kaya fari-fari-fari hey ka ganshi kamar wani kanin sahabi ka gan shi kamar kan yi sahabi kamar kan yi sahabi wani sabon sassan fara da kaya ko sabon sassan fara da kaya kamar kan yi sahabi amma fa eh. iya ga da kake fari wanga in ya bude baki na karantawa ya kai salati ya baka mamaki sai ka dauka wani yare ne sai ka dauka wani wani galantoyi ne daban ya baka mamaki eh, haka ne sai sa da yawa ba ga shi muna jin su ba da yawa an mai an mai da su malamai ne da manyan kaya amma karatun ba shi nan da manyan kaya kamar to amma bisa fa'adu na'am bisa fa'adu na'am da the worst part din shine yanzu kaga yan siyasa ne da muke magana cewa da yawan su ba su iya fatiya ba hmm. to akwai malaman da sun fi darajanta su sun fi kimanta su akan malamai yan uwansu su suke karewa ma mm. waɗannan ɗin ba su iya fatiyan ba wala su suke dependent ɗinsu su suke dependent ɗinsu mm. suka mai da su wasu waliyai ba a taɓa su ba a magana a kansu amma malamin da zai iya fatiha yana da tauhidi in da iya karanta hadisi to su a wurinsu wannan banza ne bai da kima bai da mutunci su zage shi su ci mutunci abu ne mai sauki very simple and easy su wani su yi wani abu amma wannan da da iya fatiyan nan ba shine mai daraja shine mai kima a wurin su saboda kwaɗayi saboda romo ko saboda tsoro haka suke haba ka ga ta lalace ba daidai ba ne dan uwanka mai karantarwa malami bai da daraja bai da kima zaka ci mutuncinsa amma dan siyasa da bai iya fatiya ba bai iya ikama ba addinin ma gaba ɗaya bai ma dame shi ba in ka je gidansa babu addini in ka je ofis ɗinsa babu addini shi gaba ɗaya life ɗinsa gaba ɗaya baya da cin ajandar sa ma magana addini amma kuma shi kake karewa shine mai mutunci a wurinka haba malam hau hmm. ya haba eh, kai kuwa Habiba, Habiba, ba, bai, make sense. Sauran kira uku, salam alaikum. Bai make sense. Hmm. It, do, it doesn't make sense. Ya sunan ka wa daga na ke kira? Saura mutum uku, saura mutum uku, saura mutum uku. Daga na? Sunana Bilyamin Abubakar daga Nyami. Daga Nyami, Niger. Bilyamin Abubakar daga Nyami. Muna jinka Bilyaminu daga Nyami. Muna jinka. malam na kira dai ne in muku fatan alheri muna bibiyar ku shekara da shekaru wallahi malam Allah ya kare ku Allah ya muku albarka to alhamdulillah malam Bilyaminu to mun gode Bilyaminu to mun gode Allah saka uwan uwanmu ma almajirai ma har zagin mu suka yi wallahi malam bibiyar ku wallahi hakuri ayi hakuri ayi hakuri a shanye duk mutumin kirki dole a zage shi kai hakuri kai hakuri karka damu karka damu karka damu annabawa ma an zage su Eh, karka damu annaba da manzanni an zage su wasu ma an buge su wasu ma an kashe su ka yaƙuri haka mm, hanyar take ya yaƙuri ya yaƙuri ya wani nan salamu eh, alaikum wa alaikum salam mala shamsuddin mala shamsu ai daga jin murya sana gane shamsu kenan <laughs> shamsu kaduna mala shamsu mala shamsu muna Shamsu. kira na 360 ka ji ɗari da sittin ana buge ka suna da yawa suna da yawa wallahi da ana buge ka mala Allah ma amin ya Allah amin shamsu amin shamsu amin shamsu amin shamsu amin amin ya Allah amin amin malam muna maka fatan gaskiya malam kana da masoya da ka gode ma Allah malam malam alhamdulillah alhamdulillah Alhamdulillah. Wallahi sama da mutum goma sun man sako yau da za a yi karatun nan. Dan Allah a shirya musu da gaisuwa gun malam. To na gode, ni ma ka isar min da gaisuwa na gare su, ka isar mini. Kamar yadda dai suka aro aka kace in mutum ya faɗa ya yafe ma muka ce to insha Allah malam ma ya yafe. Mun aro bakin ka mun ci ma alwala. Na yafe. Na yafe, daidai ne, daidai ne. Ah, amma ka san ka Malam Shamsuddin. da Allah eh. wasu ya fi wannan shi da wani bincike kadan fa domin wani na nan abin da yake cewa eh. ya fi mishi nan bai bar yi ba ka gane ko a'a eh, bai bar yi ba bai bar yi ba wanda ya faɗa ai da a ah, dai bai ya bar yi ba nam da safadu nam maganan kan nan fa ya hmm. kamata a yi tunani a kanta ne ma ka jawo hankali na ka san dalili nam doctor ba ma ba ma ɗaiɗaikun mutane ba hmm. akwai wani wanda yake nasabta kansa zuwa ga ilimi hmm. wallahi mai fa'adu ya ci mutunci na na wato cin mutuncin da in iya kasa ke yi wa ɗan irin wannan cin mutunci amma mutumin nan ya zo har gidana ya ce ya yi kuskure na ce masa to ba komai tunda ba addini ka ci mutunci ba ni ne wannan na yafe maka ba komai amma ka san ya koma ya sake ya koma ya sake kagan problem ka gani ko ka gani ko ya koma ya sake ko ya koma ya sake ba shine ashe sa ubangiji ma da kanshi azza wajal ya ce tuba taubatan me yake fadi wa doctor nasu'a nasu'a ubangiji ma kenan domin bai son kai mishi yaudara bai son kai mishi yaudara ka zo kana wato tuban tuban munafukai sai ta yi ce ya kamata tuban muzuru tuban muzuru sai ta wani gaggawa a ce wai tuban shakiyai ba mu wa mun karbi ah, Mr. Fuadu, yanzu za mu sa conditions. Kana ce ko? Yanzu za mu sa conditions. In ka ci mutuncin mu, mm. ka zage mu ba bisa mu ba. Ka ce ka tuba, ko kuma ka ce a yafe maka za mu je maka to. Ka yadda ba za ka sake ba. Masha Allah. Conditions ɗinmu kenan. In ka sake, mhm. to muna neman mu wurin Allah ba yafiya. Shi kenan. In ka bari shi kenan, that's all. Na'am. amma in ka sake fa to sai baba ta gani muna neman aikin wurin Allah don tashin kiyama shine amma in baka sake repeating ba to shikenan Allah ya yafe mana afallahu amma salafa shine eh, abin da ya wuce shikenan an yafe gaskiya da nisabadu maganan kan nan akwai hankali a ciki akwai tunani a ciki gaskiya ne shamsu na'am muna jin ka shamsu mai muhimmanci a gaskiya wannan gaskiya ne malamai yaren da Na'am. suka jawo lokacin da aka cuci bayan Allah na musamman ma al'umma arewa suke ganin an zalunce su malaman nan ba su yi to suka yi magana ba sai da matasan nan suka miƙe tsaye ba su to suka yi magana ba ka'in da na'in suna magana suka na suka ce a ai zanga-zanga ba ni akwai masallacin da ne sallah malamin ya ya fara magana suka ce malam kai mana sallah in ba za ka yi sallah ba kowa zai wace na kusa da ni ya kakaba da duma ta yi ta ya ce ba ku ci yana kira ki yana kira gyara eh, sayonka malam shamsuddin ka gyara tsayonka shamsu yana yankewa shamsu yana yankewa ka dan gyara gurin da kake yana yankewa maganar ka yana da muhimmanci amma yana yankewa eh. malam shamsuddin malami ne bai da su maganar ka na yana yankewa maganar ka na yankewa don Allah gyara sayuwanka yan siyasa yan Oh, Malam Shamsuddin. Ina, ina Malam eh, Shamsu. Layin kan nan ba Shamsu ciki, ba Shamsu ciki. Yayin sunan ka mm, kuma Shamsu kuma haske na layin nan ba ba Shamsu ciki. Mm, kai ba eh. layin ka bai da kyau Shamsu. <laughs> Ba ma je sosai. Ya wani da salamu alaikum. Yanzu maganar sa yana is very important. Ya sake kira yanzu na kafin mu gaba. Salamu alaikum. sauran kira guda biyu biyu biyu ya saura saura domin da tarihi ya kyautata mana lokaci ya su ya tain to other things salamu alaikum wa salam ya suna daga nake kira wa alaikum suna sunana musbahu daga nan makatar mukarrama eh malam musbahu malam musbahu a kana tare da mu ahli makkata ahli makkata kenan ahli makkata ai malam kafin shi ai magana kafin shi eh. na ce duk wanda ke eh. cikin kogon ya suma ne za a yi hayaki ya fita cikin dole ya gudu ya fito eh. dole ya fito da kan shi ya fito dole ne <laughs> ya fito da kansa za a yi hayaki <laughs> to muna jin to ga ni ga ni ka fito da bisbahu ya fito da bisbahu daga makka ba ya fito <laughs> malam barka da barka da fitowa malam ka fito ka fara karatu alhamdulillah an yi hutu alhamdulillah malam misbahu an yi dogon hutu to alhamdulillah ga shi mun dawo a sha ruwa wallahi mun gode ma Allah wallahi alhamdulillah alhamdulillah akwai bushra tayyiba wallahi alhamdulillah so Allah taimaka Allah wani ya taimaka Allah amin ya Allah za a yi karatu amin koshin lafiya amin Allah taimaka kuma Allah ubangiji ya mana fahimta amin eh, malam misbahu amin malam misbahu lokaci na akan lokaci na eh. akan waɗannan ƴan madakina ne zan yi shi kaɗan. To, muna jin ka. Na farko dai mun amsa magana da kace mu daina sauraron su to mu da ma da ke saurare ne muke faɗi ba mu kuma dama wannan ta zakiyar da ka ba su. To mu gaskiya shi yasa ma har eh. muke sauraron su gaskiya in banda mutumin da ya zage yake zagin sa albani da su malam Jafar. In banda ka dan matso su gaskiya eh. da ma ni ba na sauraron su to ai gaskiya na na janye ta ai na janye ta tunda na gaba mutanen arziki ba ne ba su san mutuncin mutane ba eh ba san mutuncin mutane ba mutanen arziki ba ne kuma ba gaskiya suke so ba yauwa ai shi wanda ya san mutunci ko dan kara ai aka ce ana barin kana ji malam Isma'u Hausa suka ce ana barin halal ma dan kara ko ga gane bane ana barin halal dan kara duk mutumin da ya mutunta ka duniya ta ƙi ka ya jawo ka a jiki don ganin yana mm. maka kyakkyawan zato cewon kila in kuna tare kana masa nasiya kana masa gyara la'alla dai shirye dai gyaro amma kuma sai yake yana mm. ƙara fandarewa mm. bayan yana ƙara fandarewa yana ƙara sakarci da rashin mutunci kaga me ya kamata ka yi in kana da mutunci sai sai ka ja layi sai ka ja layi kowa ya kama gabansa wannan gaskiya ne sai ka janye yawa sai ka janye gaskiya ne ya janye yanzu ma yanzu ma ya yi a ce ana karkar da musulunci duk lokaci ko lokaci ba lokaci a ce sai an zazzagi wani sai an ci mutuncin wani sai an wulakanta wani zai karatu zai haka hmm. to an ce Ne ka wulakanta wani tukun kai zaka yi da awar kai na ban wani abu idan wato ita salafiya ka saba maka kawai ne ka zagi mutane ko hmm. eh shi ne yanki ina ka samu wani a littafi ina ka samu ah, ah, to ai suna bata salafa ma suna ne dan wallahi kana ji ko a yadda suke dina in ko in ko haka salafiya take to ba ba da dai da ita in dai salafiyanci shine in aka saba ma ra'ayinka ka zagi uwar mutum ka zagi uwar mutum ka zagi uban mutum ka ci masa mutunci in shine salafiyanci to ba da dai salafiyanci a duniya wallahi ba da zai idan kuma salafiyanci shine ka goyi ka goyi bayan azzalumin yan siyasa ka zama karnukan farauta ka zama karan farautan su kana kare su eh amma yan uwanka masu karantarwa ka ci mutuncin su in wannan salafiyanci ne wala ba mai su a duniya ba mai yi mm. don salafiyanci ke da ya zama zalunci ko ba ka bane mm. haka ne gaskiya ka gani saboda haka na yawa to ai kowa ya san gaskiya sai dai yake yawa mm. yanzu an ja layi ko kuma dai kowa sakamako mun kare da su malam yawwa ba kai mutane da yawa sun fara suka ce suka ce su ma sun ja layi an ja aje haka yawa aje ba komai mun gode malam misbahu sauran final column mu bi ma'ana yanzu in baka da integrity an kyale ga kenan eh. ya kamata kana da sanin da integrity in dai za ka yi magana ne an duba abin da kake fadi wannan aikin ka za auna ba mm. sunan ka ba gaskiya ne ba sunan ka ba aiki aiki gaskiya ne gaskiya ne Mr. Fadu gaskiya ne yawwa ga kira ta karshe malam Isma muna godiya ya san wanda ya zo ta karshen kuma malam Shamsuddin malam Shamsuddin ya samu dawowa salamu alaikum ya samu dawowa yayi ya <laughs> bashi Allahu akbar <laughs> malam Shamsu eh malam Shamsu muna malam Shamsu ka sake dawowa eh, yanzu kan ka tsaya a wuri wanda shike mai kyau kenan eh yawwa matasan nan da suka yaran da bai dace su yi masu ba wallahi malaman na malam su suka ja eh. saboda malami ne wanda yake so ya karanta da addini na gaskiya bai nemi hanyar da za ta eh. zai zai zai karantar ba bai da sana'a eh. wasu ne ke so da sana'a shi hmm. to kaga babu bayan wasu na dokar Mr. Fadu, kada abin da sosan yake faɗa? Mhm. Wallahi malam gaskiya ne akwai akwai da yawa malamai da ba su da sana'a. Suna mhm. jira ne ko a turo musu kuɗi daga daga ah. Sudan ko daga Saudi Arabia. Allah. Na ko na daga Sudan. Mu mun sani. Daga Sudan. Wasu da wasu da wasu daga Makka, wasu daga Kuwait, wasu daga Madina. Wallahi abin daga Amerika na sani. Mhm. kaga malami yana nan bai da sana'a amma yana da bank mm, account bai da sana'a yana da bank account in dollar yana da bank account in dollars bai da sana'a in naira su wa kudin da ka saka wannan ka gaya mai shi dai faɗi gaskiya ba dole ya karya ba dole ya karya tunda dama jikin mutane yake ci jikin mutane bai iya noma ba bai iya kiyo ba bai iya kasuwanci ba yana jira ne a san masa ya dai faɗi gaskiya ya mm. zai iya faɗi gaskiya malam wallahi wani abin takaicin ma kamar yanzu eh. mumbari da ake karantarwa ɗaliban da ke sauraro Allah eh. gani haraji ake haraji wallahi wasu eh. malaman ke samu su duk wata wani sati za ku rika tuwa mu malam lillahi too bad inna lillahi inna ilaihi to Mr. Badu kana ji ko kana ji ko too bad too bad mm. too bad kai kai wallahi malam sai ai ya wuce too bad had it too worst ka tsayi da kafanka ya duba da duba a kullum ko ina wallahi sa ni in na jima ya faɗi wata magana wadda ba ta gaskiya ba akan kasa wala hankali na tashi yake kai ko wanda muke tare da shi ya ce yake cewa malaman nan ba su da sana'a na ce ba malamai za ka ce ba ka ce wasu dai ah, ah, wasu wasu na ba wannan cikin ni na rubuta wani dictionary na hausan kaina na ni na hausan kaina eh. na ce malamin da bai da sana'a ana kiran shi nairami nairami nairami ba malami ba malami ba <laughs> in su da yawa kuma na na kan su nairamai in su da yawa ne nairamai nairamai ba malamai wallahi wallahi malam ba nairamai abokina ne na kodda nairamai nairamai zawadu sai nake <laughs> eh. ya zo ina sauraron karatu don ni karatu na bai wuce naka hudu ba tafsiri duk wani lacca sai ya zo ina jihe ce su ma wannan sun fi abin gashe ni ce malam ka juru in za ka za ka saurara ka saurara sai hau hada wallahi ban san lokacin da ta ji ta kume shi ba aka ah, aka zo ne aka hakuri ake yin jamsu kuri ake yin jamsu hmm. ba na ruba yake kuri? mun gode maka mana shi musu Allah saka da alhairi mun gode shi da maka da last gola din mu last gola din mu kulle line doctor kaga eh. wato ah, eh, wato gaskiya an ba samu malamai irerin ku wanda kuke da bold wanda kuke fadin gaskiyan na komi dacin gaskiyan ku fadi in ba same ku kuna fitowa ba gaskiya abu dewa ya bata abu dewa ya bata domin wasu mutanen nan na nan an aka yi shuru wa'anda kuke fadin gaskiyan kuka yi shuru to wa'anda suke fadin karyan nan kun sun batar da mutane da yawa gaban ku kuna kallo da yawa mutane sun batar da su gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne ku ci gaba da fari gaskiya na kuma Mr. Fa'adu idan babu gaskiya ita karya takan samu gurin zama wannan haka ne in ba gaskiya karya takan samu guri ta zauna ta dararrashe amma in gaskiya ta zo to ƙarya ta gudu take kamar yadda Allah ce wa ja al haqu wa zaqal batilu innal batila kana zahuka gaskiya ta zo ƙarya ta gudu wallahi in babu gaskiya in babu gaskiya to ƙarya ta samu wani ta zauna eh, ta yi ƴaƴa mm. aka shiru aka kyale gaskiya ne gaskiya ne Mr. Ford to Allah ya ba mu dama da ikon faɗan gaskiya Allah ya ba mu dama duk magana da mu faɗa in ba gaskiya ba ne. kada Allah sa mu faɗa eh Allah ya rike bakin mu in dai ba gaskiya da mu faɗa ba to Allah kare ba mu ikon faɗa Allah ka sa duk abin da mu faɗa wannan din ya zama gaskiya Mr. Ford Allah saka maka yanzu next next eh, program din mu yaushe da mu yi shi ne eh, next insha Allah yanzu za mu duba schedule ka ta kasa in muka confirm schedule it's okay shi mu sanar da juna it's okay it's okay eh, it's okay Allah saka maka Allah saka maka Allah maka albarka Allah maka albarka dan uwa da suka saurare mu Allah saka da alheri ina cewa ma assalam ma assalam masha Allah kun ji bawan Allah nan wato malami eh, wato doctor Dr. Idris Abdul Aziz Dusan Tenshi aka Dr. Tauhidi na duniya. Ubangiji Allah Azza wa Jal ya saka mishi da alkhairi. Allah ya taimake shi ya ci gaba da fadin gaskiya. Gaskiya yana da daci amma shawara ka karbi gaskiyan. Wanda ke faɗin gaskiya, karbi gaskiyan nan, kwanta da hankalinka, ka karbi ruwan tauhidi nan ka sha. Shi ne fau dakta ya yi magana, ya ce duk abin da za ka yi karya domin ka tattara ina arziki ne mota ne wani menene wai dukan shi nan za ka bar shi duniya amma tauhidi shi ne tikitin can tauhidi shi ne tikitin mai na can ina darussalam inda ka kai option nan guda biyu ne janna ko jahannam ubangiji ba mu mu janna ya ba da idris da masu salaru a wato waɗanda yake sun yarda da tawhidi ibasu janna until the next presentation suna na fawadu umar website mu na kibla fm shine www.kiblafm.com na ce muku salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh